بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ذكرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كا ne نيما نغيسر مكنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ku a yau ranar laraba wanda ya dace da ranar biyar ga watan a ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1438 31 ga biyar shekara da 2017 daidai a jiya cikin amincewan Allah tabaraka wa ta'ala mun tattauna kan aya ta uku cikin wannan sura ta talaqi yau kenan in Allah ya amince da yaddansa za mu fada kan aya ta hudu insha Allah kare muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake ne daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai din kuma ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah baraka wa ta'ala ya yi mana albarka ya yi wa ƙasarmu da dukiyoyinmu da ziriyoyinmu albarka ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake ne daidai ya Allah ya Allah karka bar su da dabarunsu ko wayensu ko iyawarsu ya Allah ya Allah ka ja su zuwa ga abin da yake ne daidai shugaban ƙasarmu ya Allah muna roƙonka ka ba shi lafiya ya Allah ka bashi ikon dawowa kan aikinsa Allah ka masa jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ya Allah muna roƙonka iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka sa sun dace da rahmarka ya Allah wayanda suke raye cikin iyaye da malaman muna roƙonka ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau muna roƙonka ya Allah idan mutuwar mu ta zo mu'amalar da za ta gudana tsakanin mu da mala'ikan mutuwa ya Allah ka sa mu ji dadin wannan mu'amalar ya Allah ka sa rahama da tausayi a hannunsa lokacin daukar rayuwar mu ya Allah ya ranar haɗuwar mu da kai ya Allah ka sa wannan haɗuwa ta zama ta faranta mana rai Allahumma atina na ta qawaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinika Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalina minar riya wal sa'ina minal kadhib اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألقى بتمالا سامنا ربا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جزاكم الله خيرا الله يقرأ الله يبرك Allah ta baraka wata ala sai ya shiga magana akan wato wannan aya na ɗauke da saƙonni kusan guda biyu ko guda uku a ciki. Sakonni guda biyu a fili suke sako guda ɗaya kusan istin baɗi malamai suke a kansa Allah ta baraka wata ta'ala ya ce wallahi ya isna min al matan da suka ɗebe tsammanin haila a cikin matanku mace ce ta riga ta girma shekaru sun riga sun matsa har maganan haila ya riga da ya kawo daga gare ta sai mijinta ya sake ta ba ɗaya kenan ba to Allah ce fa iddatuhunna iddan irin wannan matan salatu ashhurun watanni ne guda uku ji Allah tabaraka wataala ko da da gabanin wannan matsalar ta same ta, tana haila to amma yanzu tun da yanzu ta zama hailan ya riga da ya dauke ba ta haila a cikin rayuwarta yanzu ta tashi daga kidaya daga haila ta koma kidaya da watanni saboda haka idan da mijinta zai sake ta a daidai wannan lokacin ba ta riga ta tsufa to za ta yi wata uku ne in ji Allah ta baraka wa ta'ala wallahi lam yahidna haka ita ma matar da ba ta haila ta fara haila ba karamar yarinya ce sai mijinta ya sake ta to ita ma za ta yi wata uku ne ko ko ba karamar yarinya ba ce amma ganin daman Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗauke mata haila a cikin rayuwarta ita ba ta haila kwata-kwata a cikin rayuwarta ta zama exception cikin mata to ita ma in an sake ka wata uku za ta yi inji Allah tabaraka wa ta'ala wata uku za ta yi inji Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah ta'ala ya yanke hukunci ga duk mata da ɗabi'ar ta ba ɗabi'ar ta ba ta haila muna gane ku na'am akwai wanda yawanci zaka ji ana ana tambayoyi akai mace ce ta haihu to ƙa'idan da in tana shayarwa ba ta haila ita ma za ta shiga cikin wayancan masu wata uku nan a'a ba ta shiga ciki Tunda da ƙa'idanta inda a ce ba shayarwar take yi ba za ta yi haila to ita ba ta ɗebe tsammani daga haila ba ana maganan wacce ya zama na tsufa ya sa ta ɗauke tsammani daga haila ko kuma ta ya sa ba ta haila ko kuma a yanayin halittar ta Allah bai sa mata yin haila ba amma in dai mace inda a ce za a ɗauke yaro a hannun da ta bar shayar da shi haila za ta zo to za ta koma can cikin sotul bakara ne Allah ta'ala ce wal mutallaqatu tarabbasna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun na'am ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله قال ما البركة الله تعالى ce والمطلقات ما matan da aka sake su za su zauna da kawunan su ba tare da sun yi aure ba ba tare da sun hira da zaurawa ba Allah ya ce ta kuru har jini uku ko tsalki uku inji Allah tabaraka wa ta'ala in dai tana haila wani dalili ne ya zo ya hana ta yin hailar to za ta jira ne sai wancan dalilin ya kawo ko kuma a kawar da dalilin in ya zan ba ta haila in tana shayarwa to wanda ba zai zama dalilin zai sanya ta idda da wata guda uku ba a'a in ma dai a bari ta kammale shayarwanta in ta kammale shayarwan daga baya in ta yi yaye sai haila ta zo mata sai ta shiga cikin masu yin idda da haila ɗin ko kuma a ɗauke yaron daga bakin mama har ta sami yin idda ta sami yin jini ta sami yin haila inda ya kamata ta sami yin idda inda ya kamata amma ba za a bata fatawa cewa ta zauna cikin masu watanni guda uku ba ita ba ta cikin su wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru Allah ya ce wala yakullu lahunna zai dacewa ga su matan an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin cikunan su bata kammala idda ba ce ta kammale a a kan ai hakan ji Allah tabaraka wa ta'ala kar wani kuma ya bata fatawan cewa ta je wata uku da dawo ta yi aure a a ba haka bane ba haka bane saboda haka ولا ma khalaqa أن fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun zan sun imani da allah da ranar ƙarshe a daidai wannan lokacin da take cikin idda din idda da take ciki to a wannan lokacin wa hunna ahqqu bi raddihinna mazajin su suka fi cancantan dawowa da su fi zalika a daidai wannan lokaci in aradu islaha in sun yi niyan gyara in ji Allah tabaraka wa ta'ala kenan idan mace tana idda iddan watanni guda uku take yi ko ko iddan jini uku take yi in dai sakin da aka mata ɗaya ne ko biyu wanda ake ce shi da jikiya kenan to mijinta na da ikon ya dawo da ita a daidai wannan lokacin in ya ce ya dawo da ita a sama da ƙasa babu wanda ya sai ce ba ta dawo ba ita ma ba za ta ce ba ta dawo ba iyayenta ba za su ce ba ta dawo ba iyayenta ba za su ce ba ta dawo ba alƙali ba zai ce ba ta dawo ba in tana da wata magana to sai a ɗauke ta a je gaban alƙali a tattauna a warware matsalar in akwai wata magana amma dai gawa kan ta dawo ina fatan ana gano da magana da kyau rashin sanin addini ne da kuma rashin sanin haƙƙin mazaje wanda shi kan sanya wani lokaci wani ya tsalle gefe guda wani kawun da wani babbanta ya ce a shi bai yarda a dawo ba saboda ba a gana da shi ba a'a ai tun da baka kammala idda ba kuma ya ce ta dawo to wallahi ta dawo wallahi ta dawo tabbas ta dawo ganganci ne wani sa'i ga ya ce fa ya dawo da ita a ce ba ta dawo ba a hana ta dawowa ba an kara ba kawai sai a ɗaura mata aure da wani to shi wanda ya aure da ya yi aure akan aure ne ya auri matan wani ne don mijinta ya dawo da ita saboda haka wa bu'ulatuhunna mazajensu a haqqu bi raddihinna su suka fi cancancan su dawo da su fi zalika a lokacin da suke cikin halin idda in aradu islaha in sun yi nufin gyara in sun yi nufin gyara Dama an san abin da ya faci har ya haifar da saki din to yanzu an yi nufin gyara sai a warware matsala. in ana ganin har yanzu da akwai sauran rina a kaba in ya ce ya dawo da ita to sai a dawo da ita amma a dauki magana zuwa gurin hukuma a ce akwai sauran rina abin nan ba kan wannan matsalar amma a ce bai dawo da ita bayan ya dawo da ita waɗanda ne masu haƙƙin sani wala kunna mithlin ladhi alayhinna bil ma'ruf su matan suna da wani haƙƙi mai girma wanda irin abin da Allah ya ce su bayo mazajen su su ma mazan an ce Allah an ce an ce su bawa su bawa matan yanda aka nemi kai kwalliya saboda kai kai ma an nemi kai kwalliya saboda ita yanda aka wajabta mata kai mu'amala da kai na shimfiɗa kai ma an wajabta maka kai mu'amala da ita na shimfiɗa yanda aka nemi ka sake maka fuska ta ma fara'a to ita ma tana da hakkin ka sake mata fuska ka mata fara'a yanda aka ce ta dauke maka kewa wajen hira da kai da sauran abubuwa ta guda maka mazarar soyayya to kai ma an ce lalle ka mata haka wani rija da alaikin da Rija amma mata su kwanda sanin maza suna da matsayi babba a kansu duk wata mace yau da zama suna kasan ɗa miji. haka Allah ya rubuta haka Allah ya kaddara dan kana ganin su su kaɗansu za su iya zama su kaɗansu ba sai da faɗa da rigima namiji da namiji sai su zauna su kwana su yi ni, su tafi shekaru a cikin daki guda babu matsala amma mata su biyu su kaɗan su a'a bayan kwana ɗaya ko biyu za ka je ana gulma da can gurin da tsegumin wancan da zagin wancan karshe sai ka je ana fafasa baki ana fafasa hanci wannan ɗabi'ar ya musu ce to shi za ita kanta ba za ta iya zama ta mulki kanta ba inda tana zama lafiya sai ta zauna ƙarƙashin ɗa namiji shi zai iya ainihin tafiyar da rayuwar ta yadda ya kamata shi zai iya rayuwar ta yadda ya kamata duk matan da za ce samun namiji nagartacce tsayayyen namiji takan ji a duniya ba a yaga ta kamanta wala kunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma Allah ne hikima ne to kaga a wannan guri mun samu magana akan wacce ta zama tsohuwa ba ta ainihin aihuwa ma'ana ta riga ta tsufa yanzu haila ya riga da ya dauke mata abin nan iddanta watanni guda uku ne yariya karama wacce aka mata aure bata fara haila ba sai rigima da arigido da tashin tashin ta fara tsakaninta da mijinta har ya sake ta ita ma wata uku ne wacce ta kai matsayin ta haila ta kai 20 ko talatin misali amma kuma Allah ne ta dinta Allah ya hana ta yin haila ba sai haila ba ita ma an sake ta watanni guda uku ne abin ji wannan magana ko to kaga a wannan kenan ke gwada mana ya halatta a auren da yarinya karama dan bata fara haila ba amma ta aure auren yayi tun daga shi Allah har ya bada hukuncin iddanta har ta yi aure ma an sake ta Imam al-Bukhari Allah ya gafarta masa sai da sai da ya bude babi akan wannan ayan musamman a cikin littafin mai albarka ya dauko hadisin uwar mu ne Aisha Allah ya kara mata ja. da bakin da take manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an daura mata aure da annabi sallallahu alaihi wa sallama tana yar shekara shida kuma ta tare tana yar shekara tara tace ko babu matar da ta fi kowa dacewa da soyayya da namiji da aure kamar nata auren inji uwar mu ne Aisha Allah ya kara mata yadda ko akwai magana ina yan maganan abin auren wuri kun zo kun ce aure da yara da wuri ko ba kwana su yi zina da wuri ba ko ba ka ba sai ba nema ake hanyar yin auren a tutto su a yi hukunci akan wannan amma wacce ta yi zina da wuri da wanda ya yi zina da yake da wuri su ba masa hukunci ba ba daure su ba ba musu bulala ba ba kore su ba ba ce in an yi wannan akwai magana ba amma wanda ya auri yarinya an ce me yasa in ka tafi gidajen karuwar Allah sawaka tana ganin yan mutsun yara wanda tiny ones sun je sun zauna gidajen karuwar babu wanda ya ce me yasa saka sabjen kato ya je ya zauna da yarinya karama wadda ba zo shekaru sha biyu sha uku ba wani lokaci a gidan karuwai ya je ya mu'amala da ita ba wanda ya ce wai me yasa haka sai wani ya zai aure da yarsa ai shekara sha hudu sha biyar wani saboda bata gama sakandare sukul ba wa sai a nemi tare duniya akan wannan ya kamata duk dokar da za a sa a tsakanin al'umma kare zama da ya ta'a mana addinin mu kada zunguri al'adamu wani abubuwa guda yi muna mutunta su ainihin muna mutunta su ainihin wani lokaci kwanakin bayan can ko wasu wani shekaru ɗaya ko biyu suka wuce wani ya je a wata yarinya ya shekara sha hudu ne ko aka rika surutu a duniya haka wata shi gidan rediyo tana manganin banza wai ta ƴan kwato ƴancin mata tana martani tana ba da bayan cewa yi kaza ya yayi ya to yanzu wannan yi wannan maganar kana tsammanin in tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure yar shekara 10 ya bin yar shekara shara? ita da yar shekara shara ba za ta yi ba za ta yi wannan magana kanta ba akan ba ba za ta yi manzon Allah ta wayi ba sallallahu alaihi wasallam kai da kike ganin kaman bata kai ba amma tunda kaga ta tsaya tana hira da saurayi tana baka signal ne fa ta fa kai wacce bata kai ba kuma tana jin bata kai din ba ba ta ma da lokacin magana da wani saurayi saboda ta san bata kai aure ba san ma meye wannan magana ba amma ka zo ka same ta a kofar gida suna hira da wani gobe ka zo ka same ta da wani daban jibi da wani daban kuma ka ce wa ai karamar yarinya ce da gaske ita ta fahimci ta karama ce tunda har za a mata maganar soyayya ta bada amsa a rubuta mata wasiƙar soyayya ta bada amsa a mata magana ta soyayya ta bada amsa har ta san bambancin mai santa da wanda bai santa har ta san bambancin so ta bada hankali ta san bambancin kiyayya da kau da kai sannan kana ba bata san komai ba a wannan ba haka bane wannan ba haka bane yawa abin da ya haifar mana da wa'annan matsaloli tsananin san duniya ne ya mana yawa gani muke kamar in mun musu auren nan shi shikenan an shiga uku shikenan an lalace shikenan ya za ta yi yanzu a rayuwa ya kaza ya kaza ya kaza kaza wayannan maganganu masu yawan gaske shi ya haifar mana da wayannan tunanin amma iyayensu da muke ajiye su da muka ajiye su a cikin gidanmu a cikin mu muke ciyar da su muke tafatar da su lokacin da iyayensu za su ba su mu ba su yi wannan tunanin ba ba su kowa suka yi aka ce Allah kiyaye hanya kuma gashi muna zaune da su muna ciyar da su muna kaza kaza ka bar yarinya ta kawai tafi gidan miji ta zauna lafiya kai alhamdulillah in kaga yarinya ba ta da rawan kai ba ta da sauraron samari ba kaza ba kaza ba kaza kuma akwai tabbacin cewa abubuwa za su fi da kyau wannan babu laifi ta wuce zuwa makaranta ta yi karatunta ta yi kaza da yi kaza amma in ta zo ka ganta ta tsaya da saurayi suna magana wani ya zo suna magana wani ya zo suna magana ka yi kokari ka kai shi girbi ka yi kokari ka kai shi girbi mijin ga su nan da yawan gaske ba a musu auren ba an tsaya aka matsa sai su yi karatu su kuma wata ma ta ba da bayanin aure take so an ce ba za ki aure ba yanzu akwai 45 years to come muna jin wannan hausa kuma waje ya kuri kusa san yan boko tashin hankali muna da yawan gaske ko ba ka ba duk abin da ya ci karo da abin da muke tunani da namu wayewa muka aje shi a gefe guda muna ganin ba wayewa ne abin da fa Allah ta'ala ya ce a can cikin alkur'ani cikin can cikin sotun nuri Allah ce wala yastafi fil ladina yajiduna nikahan hatta yughnu لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سيتيب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله can tsakiyar ayan ke nake nema Allah ya ce Allah ta'ala ce wala takrihu fatayatukum ala bigai kar ku tilasta yaran da ke kasa da ku har su je su balle su bude wuta su kama fasikanci inji Allah tabaraka ta'ala har in ka fahimci wannan ba za a daidaita da ita ba da kyau za ta ballo maka aiki in baka mata aure ba ka mata aure ka mata aure daga cikin alamun da ke gwada maka yarinya tana son aure in kana jin tana yawan jin wa'azin maganar aure tana bukatar aure tana bukatar aure in gaga ko da zane za ta yi an ji maka ɗan ta zana zuciya ta zana zuciya tana bukatar aure a mata aure in kaga tana yawan hirar samari ka mata aure an jima kaɗan ta yi waya da wane an jima kaɗan ta yi waya da wane an jima kaɗan ta yi waya da wane caji ɗinta a facebook ko a whatsapp ɗinta ko a ina ne akwai tattaunawa da samari a ciki ba mata aure ba mata aure idan ya ta kai state ɗin yin aure kuma tana son ta yi auren duk abin da kake son ta gane ba za ta gane ba in ba gidan miji kai ta ba ko me take son ta gane ba za ta gane ba in ba gidan miji kai ta ba kuma ko ba ta gaya maka ba da bakinta ita a rayuwanta gani take ba mugu kamar ka za ku ci magana ta yi tsauri ko to ku tambaye za su gaya mu ya tabbata fa muhammad hassan yake ba da jawabi cewa a kuwait an samu mutumin da ya zama na abun nan yana da ya ta cikin sa ta gama digirin farko tun ta gama sakandare ce ka ce aure ce a sai kin digiri Kai yi digiri ta gama aure ta ce a yi ce sai kin masters Kai yi masters ta gama ka ce aure ce a sai kin da phd ta wuce ta je ta kammala ta kama aiki tana zuwa masa da kwabuna ta ce aure ringa mata wasa da hankali in wannan ya zo sallame shi in wannan ya zo sallame shi saboda yana ganin in ta aure wannan kwafutan da ke zuwa gidan zai koma gudun hannun mijinta sai da aka kai ga matsayin ta ba ta da lafiya tunanin rashin aure ya mata yawa aka kai ga matsayin tana kamar lokacin mutuwar ta yayi ya zo gaida ta ta ce baba ina son ka ce amin zan yi addu'a ya daga ta daga hannu ya daga hannu ta rika addu'a shi bai san bai me take faɗa ba can yana amin yana amin yana amin yana amin da ya kammala ta kammale addu'a ta ce baba abin da na roƙi Allah shine yanda ka hana ni jin daɗin aure a nan duniya Allah ya hana ka aljannarsa Wannan su ne kalmominta na ƙarshe ke kalmar shahada sai su Baban da ne fa na ciki wanda ya haife ta amma ba ta tausaya ba suna magana a je a hana shi aljanna saboda ya hana ta yin aure ka gane in je tana son aure ka taka mata birki to tana jin kai a duniyar nan ba mu ƙi kamar ka mun taba zuwa wani lokaci mun je muka yi muhadara a wani a wani masallaci ba masallaci ba kai makaranta irin na haddan qur'ani din nan bayan mun fito wata yarinya take cewa tana son mu je mu samu babanta mu masa magana tana son ya mata aure wanda muka je da shi yake cewa za ki tsoron fada ko wani abun nan ta ce a tun da na ce mu masa magana ba ku wani a nan cikin jari din nan ka san anan manya manyan yan boko din suke a da mujrimi ya din wanda kowa yana ganin cewa kamar ya fi sake sai ta yi tari abcd ya faru ta na ce ta gaba za ta yi aure yanzu mu kama hanya muka je muka same shi muka zauna da shi a falansa shi yarka ce ta ce tana maganar aure shi da turo wa magana ya ce ya ah, malam kamar wannan tani abin da za ta yi aure da biya ce kai ne kuke ganin ita ta yi ce ita kuma tana ganin ta shiga wannan ta kai shekara da wace so just just just 16 years 16 years just 16 years ka kawo magana aure su saboda aka fahimci lokacin wannan shi malam inji wannan magana ce a wata shi malamin da muka je sai ce masa a'a tun da har ta futta maka karka ya ka jefa da maganar nan ya ce akwai yayin tafi guda biyu wanda zarar ta yi mali wasu ba su yi aure ba to me sai an matsa a bari ta bari mana su ma su yi auren tukunan ɗaya tana mai duguri ɗaya kuma ta tafi kano to ta ba wajen me ya ta abin nan tana fa js3 ne fa yanzu za su ga ss1 amma take maganar aure sai na ce masa akan samu yara guda biyu ko uku a gida ɗaya amma ƙaramar tafi babban cin abinci da yawa in ka auna musu abinci ka zuba to ƙaramar sai ta yi babban cin abinci kaga ai ba za ka zo ka ce ke ƙarama ki cin abinci da yawa sai babbar sai yarki ta fara cin abinci da yawa irin wannan ba ce tun da ta yi maganar aure ta aure inda rabon za ta yi karatun a Allah ya taimake shi ya mata aure just after one and a half years bayan shekara ɗaya da rabi muka haɗe shafi sallacin masallacin abu huraira sallar juma'a bayan ayi yi sallah mun fito muna magana da wasu sai gashi da ya zo kai sallah ya mun sallama mu ga yasa lafiya lafiya lafiya ya ce wallahi kaga yarinyar ta aihu sai na ce to da wannan yaron a ina kisa a yi mishi. da wannan din a ina za a haifi tunda dai an kaddara ya sai ta aihu yanzu to da a ina ke son a haife shi da ka yi kuskure yaron ya zo ta ɗaya bangaren da yanzu baka zo kana gaya mun ta aihuwa wannan talocin da muke tsoronsa ya sa muka damu muka damu muka damu muka damu muka damu ba za mu iya warware matsalar talauci ba wai mutum a ce wai ya wadatu ya zama contented a rayuwa wannan babu wannan a rayuwa a nan duniya in contention na samun mutum ya cikin gidan aljanna gwargwadon yadda kwabuna suke ƙara shigowa gwargwadon yadda matsalolin suke ƙara shigowa don babu dama ka tara zuwa ba tara maka matsalolin murkushe su ba kuma damuwar da muke shi ne wani su samu rufin asiri rufin asiri na hannun Allah ta baraka wata ala yawa in Allah ya rufe asiri to asiri zai rufu in kuma Allah bai rufe asiri babu yadda za ka rufa mutum asiri haka ne ko ba ka ba Allah cewa ya in yansurkumul lahu in yansurkumul lahu fala ghaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون جزاكم الله خيرا الله ce in yansurkumullahu idan Allah ya taimake ku fala galiba lakum ba mai ba nasara amma wa in yakhdhurkum in Allah ya nufin ya tozarta ku fa man zai ya yasurkum min ba'di ba za ku samu wani mai taimakon ku in ba Allah ba wa ala Allah kallil mu'minu ku dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ba hana karatu akai ba a'a amma in maganar aure ta zo to a yi kokari a ga cewa an aure da yare ta tafi gidan mijinta abinda ake nema a aure shine a samu namiji wanda yake tsayayye yana da addini yana da kyakkyawan ɗabi'a yana sana'ar da yake yi in ya zo muku to ku bashi in ji manzan Allah sallallahu ta'ala zama duk wani abin da za a ce ba wannan ba to annabi ya ce fa in lam taf'alu takun fitatun bil ardi wa fasadun kabir in ba ku yi ba to in kuka yi wasa banna zai faru in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fitina za ta yi yawa a bayan kasa banna za ta yi yawa a bayan kasa banna za ta yi yawa a bayan kasa kuma so da yawa idan har yarinya ta kai wannan matakin ta gama kaza ta gama kaza da wahalan gaske ta iya samun miji test dinta, wanda za a baje mata a ce ta zaba sai dai kawai ta auri maneji haka ne ko ba ka ba sai dai ta auri maneji amma wai tana so a'a ba haka bane sai da ta ce ki hakuri dai ki auruwa nan saboda ba ta da zabi saboda ba ta da zabi kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aure ku hayayyafa gwargwadon yadda ta kai ta wuce talatin to gwargwadon yadda wani lokaci ƙwayayen haihuwar da ke raguwa ƙarfin su ma ke raguwa waye ke raguwa waye ke raguwa waye ke raguwa madadin a ce wata kiri za ta haifi yaya guda bakwai ko guda takwas ko goma to an kai wasa sai da tsaya guda hudu ko guda biyar ta riga ta ja haka Allah kyauta saboda haka wallahi ismail mahkizi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur shi yasa sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu a cikin wannan da aka dauko daga gare shi ina jin imam abu dawud rahmatullahi alaihi yazo da shi yake ce yake cewa sayyidina ali Allah kara masa yadda na ba da jawabi akan cewa na ba da bayani akan cewa abubuwa guda uku in lokacin su yayi ba a jinkirta su sallah in lokacin ta yayi ba a jinkirtawa in ka dauke salloli guda biyu sallar isha'i an fi son a dan matsa da shi kadan sallar azhar in ana cikin zafin rana an fi son a dan matsa da shi kadan amma in ba ka ba a jinkirta sallar in lokaci yayi na biyu yace idan mutum ya rasu yi sauri a kai shi in ba wannan lura ba wata lura ba a yi sauri a kai shi na uku ya ce idan yarinya ta kai aure in ba wani larura ne ba wanda a shari'a karbabbe ne ba a kai ta gidan mijinta zama lafiyar ku shi yasa annabi ya ce illa tafalu in ba ku yi haka ba in ba ku kai su ba ta kun fitatun bil ardi fitina za ta kasance a bayan kasa fasadun kabir da kuma banna babba saboda ka, wallahi ya isa min al-mahid min nisaikum in irtabtum in kuna shakka in ji Allah nan shakka ɗin nan ba wai sai ya yi ana shakka ba ko ba a shakka in dai in dai ya zamana a hailanta ta bar yin haila ko kuma ba ta haila to fa iddatu kunna salasu ta iddan Iddansu watanni guda uku ne ji Allah ta baraka wa ta'ala iddan su watanni guda uku ne ji Allah sai Allah ya ce wa ulatul ahmali ma'abuta ciki matan da take juna biyu me ya iddanta ajaluhunna an yada'ana hamlahunna ajalin ajalin iddanta ne sauke cikin ta ta, haife cikin In inji Allah tabaraka wa ta'ala in dai mace tana da ciki to ajalin iddanta ta haife ko ta yi bari ko ta haife barin malamai sun ce ce ku ce akan wannan amma maganar da nake ganin waye da suna malam Mustafa Adamu rahmatullahi alaihi fi goyen baya ni kai da shi yafi goyen baya akan sa cewa idan mutum idan mace tana da juna biyu sai ta yi ɓarinsa to za a duba wannan ɓarin ya cika halitta ta cika ko ba cika ba idan kawai ta yi ɓarinsa ne a matsayin jini ko a matsayin wani ƙaramin tsoka da babu wata alama a jiki to wannan ya ce wannan ba ya ce ba a sanya shi a matsayin wacce ta kammala idanta e eh, abin ta kawo wani jini ne ya zuba sai kawai da shiga layin wanda za su yi idda da watanni da jini guda uku amma idan ya zama na ta yi bari kuma an fara fidda halitta a jikinsa to wannan barin ya tabbata idan ta yanke Allah ya taimake mu ina ganin lokacin da ko abin da kuma faɗi daidai? Allah ta'ala ya ba mu lada akai wurin mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته